Allah. masu sauraro kun kamo radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran ba Adam ya tare da ku a cikin wannan fitarwar ta ita ce zango na ƙarshe a wannan rana da fatan an wani lafiya. To abubuwan da za mu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi shirin nan na ko kun san daga don kuma sai labarin duniya da ɗume su sai kuma shirin nan na duniyar mu a yau daga nan kuma sai ku saurari shirin nan naku mai farin jini murayu masu saurare sai kuma mu kawo shirin nan na kyasoshin rayuwa abinda zai biyo baya shine tarbiyar iyali za kuma mu karkare da shirin nan na afirka a yau to da fatan za ku kasance tare da mu domin sauraron dukkan waɗannan abubuwan da muka sanar da ku ɗaya bayan ɗaya yanzu sai a gya zama domin a saurari shirin nan na kokun san tare da abdullahi salihu katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Asabar goma sha uku ga watan Fabrairun shekara ta dubu biyu da da ashirin ɗaya, wanda daidai da ɗaya ga watan Rajab na shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari arba'in biyu hijira kamariya. Masu saurare kun san cewa shekaru biyu da suka gabata a rana irin ta yau. Marigayi Imam Khomeini ya fitar da fatawarsa ta hukuncin kisa akan marubucin nan na kasar indiya salman rashidi wanda ya yarda daga addinin musulunci kuma ya rubuta wani littafi mai suna ayoyin shaidan wanda a cikinsa yake tozarta abubuwa masu tsarki abin girmamawa ga musulmi waɗanda suka hada da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayensa tsarkaka da kuma alkur'ani mai tsarki salman Rashidi ya sami taimako da kuma goyon baya daga kasashen yammacin turai musamman kasar birtaniya aka rubuta wannan littafi nasa kuma haka yana daga cikin irin matakan da kasashen yammacin turai suke dauka domin dakile tasirin addinin musulunci da yaduwarsa a cikin kasashen nasu kungiyoyin addini da kuma malamai masu yanci a duniya sun goyi bayan fatawar da marigayi imamu Khomeini ya bayar akan kisan salman rashidi dangane da wannan cin zarafi da tozarci da ya yi akan addinin musulunci da kuma manzan allah da ƙarshe masu ware ko san cewa shekaru 138 da suka gabata a rana irin ta yau 13 ga watan fabrairun shekara ta 1883 richard wenger masanin adabi kuma marubucin wakoki ɗan ƙasar jamus ya rasu bayan haihuwarsa da 'yan watanni a cikin shekara ta 1813 mahaifinsa ya rasu ya tashi tun yana matashi yana matuƙar son waƙoƙi akan haka tun a shekarun ƙuruciyarsa yake rubutun waƙoƙi kan abubuwa daban da suka shafi ɗabi'a waƙoƙinsa dai sun samu karɓuwa a wajen al'ummar ƙasar jamus inda yakan halarci taruka ko mai gabatar da rubutattun waƙoƙinsa daga bisani ya karkata zuwa ga lamura na siyasa inda ya koma yana goyon bayan masu ra'ayin sauyi a ƙasar ta jamus wanda hakan ya bukanta ran mahukuntan ƙasar musamman ma yadda ya rika yin amfani da waƙoƙinsa wajen jan hankulan jama'a zuwa ga manufofi na juyin johali tare da kare manufofin talakawa da kuma zabarar da su akan su tashi su nemi haƙoƙinsu waɗanda aka haramta musu a matsayinsu na 'yan ƙasa bayan da aka murkushe masu ra'ayin neman sauyi a ƙasar ta jamus a cikin shekarun 1850 richard wanga ya gudu da ƙasar ta jamus zuwa wasu ƙasashe na turai bai kuma koma ƙasar jamus ba sai bayan shekaru goma sha uku Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha tara kHz 15730 shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7.23 zuwa 8.20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6.23 zuwa 7.20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To yanzu kuma ga Tahir Amin Raji dauke da labarin duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci a ɗauke a ƙasar Venezuela takunkuman tattalin arziki. a najeriya kuma masu zanga-zanga sun sake dawowa mashigar lekki gate a birnin lagos na kudancin kasar a kasar iraki kuma mayakan kungiyar daesh 21 ne suka rasa rayukansu a lardin samira na kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran manzo majalisar ɗinkin duniya zuwa ƙasar venezuela ta buƙaci a ɗaukewa ƙasar ta venezuela ta kunkuman tattalin arziki da aka ɗora mata kamfanin dillancin labaran reuters ya nakalto alena dohan ta na faɗar haka bayan ziyarar kwanaki goma sha biyu da ta kai ƙasar ta venezuela dohan ta ƙara da cewa takunkuman tattalin arzikin ya yi tasiri a kan rayuwar miliyoyin mutane a ƙasar ta venezuela labarin ya ƙara da cewa a shekara ta 2019 ne gwamnatin ƙasar amurka da ta shuɗe ta ɗora kamfanin man fetur na ƙasar venezuela kunkuman tattalin arziki sannan ta kwace dukkanin kadarorin kasar ta mika wa 'yan hamayyar kasar karkashin jagorancin joe guaido banda haka kasashen turai sun dora wa kasar ta venezuela ta takunkuman tattalin arziki sannan sun hana ta taba kadarorinta da suke kasashen birtaniya da kuma portugal amma 'yan adawar kasar ta venezuela sun mai da martani ga wannan bukatar ta majalisar ɗinkin duniya inda suke bayyana cewa mummunan halin da kasar venezuela take ciki bai da dangantaka dangantaka da takunkuman tattalin arziki da aka dora wa kasar sai dai mummunan siyasar shugaban kasar nicolas maduro ne ya jefa mutanen kasar cikin wahalan da suke ciki kasashen amurka da turai sun ki amincewa da sakamakon zaben shugaban kasa wanda aka gudanar a kasar ta venezuela a shekara ta 2018 wanda shugaba maduro ya lashe da babban rinjaye masu zanga-zanga akalla 28 ne jami'an tsaro a birnin lagos na tarayyar najeriya suka tsare a mashigar lekki toll a safiyar yau asabar bayan da aka bude mashigar a karon farko tun lokacin da aka rufe ta a cikin watan oktoban shekarar da ta gabata jaridar premium time ta najeriya ta bayyana cewa matasa da dama ne suka fito a safiyar yau asabar inda suke nuna korafinsu kan sake bude mashigar ta lekki toll tun ba a kammala bincike kan zargin kisan wasu masu zanga-zanga a mashigar a shekarar da ta gabata a ranar 20 ga watan oktoban shekarar da ta gabata ce dubban masu zanga-zanga suka rufe mashigar ta lekki toll gate saboda neman gwamnatin tarayyar kasar ta kawo ƙarshen rundunar sas ta 'yan sanda ta yaƙi da 'yan fashi da makami a ƙasar don irin ta'asan da take aikatawa kan mutanen da ba su san hawa ko sauka ba an zargi jami'an sojojin ƙasar ta najeriya da bindige wasu masu zanga-zanga a wancan gangamin amma gwamnatin ƙasar ta musanta wannan zargin kwamandan rundunar sojojin kasar iraki a lardin samira ya ba da sanarwar halakar mayakan kungiyar 'yan ta'adda ta da'ish 21 a lardin kamfanin dillancin labaran shafa news ya nakalto jabbar Adarraji, kwamandan rundunar sojoji a lardin samira yana faɗar haka safiyar yau asabar ya kuma ƙara da cewa wani ɗan kunan bakin wake ne daga cikin mayakan da'ish wanda ya makare motarsa da bawabumai don kai wani harin kunan bakin wake a cikin gari sai ya je yana ban kwana da yan uwansa inda ya manta ya danna hon din motan wanda yake haɗe da bumabuman suka tashi kuma suka halaka su gaba ɗaya tun shekara ta 2017 ne sojojin ƙasar ta iraki tare da mayakan sa kai na ƙungiyar hashdu shabi suka kawo ƙarshen ikon ƙungiyar da'ish a ƙasar amma har yanzu akwai ɗaiɗaikun 'ya'yan ƙungiyar wanda suke kai hare-haren sarika noke da kuma ƙunan baƙin wake akan jami'an tsaron ƙasar nan da can masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin ƙasar amurka ta fara gina tashar jiragen sama a kusa da rijiyoyin man fetur da ta mamaye a lardin deir zur na kasar syria jaridar al'amba ta kasar kuwait ta nakalto majiyar ƙungiyar 'yan ta'adda ta sdf mai samun goyon bayan ƙasar amurka tana faɗar haka a jiya juma'a ce dai ƙungiyar ta bayyana cewa amurka tana gina tashar jiragen sama a kusa da rijiyoyin man fetur na al'umar da ke kusa da sansanin sojojin amurka mafi girma a kasar ta siriya kafin haka dai gwamnatin kasar amurka ta shigo da sojojin ta zuwa kasar siriya ne a shekara ta 2014 da sunan yaƙi da ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish ba tare da neman izinin gwamnatin kasar ba kuma tana goyon bayan ƙungiyar 'yan ta'adda ta sdf wacce take neman ballewa daga kasar siriya don kafa ƙasa ta kurdawa zalla a yankin banda haka gwamnatin amurka ta sha satar ɗanyen man fetur daga wa'annan rijiyoyin man zuwa kasashen waje a fagen wasanni kuma kungiyar kwallon kafa ta bayan munich ta kasar jamus ta lashe kofin gasar wasannin fifa ta kungiyoyi bayan da ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta mexico uanl tigers a filin wasannin kwallon kafa na education city stadium da ke birnin arrayyan na kasar qatar wannan dai shine karo na shida kenan bayan munich na kasar jamus take daukar kofi a cikin watanni tara da suka gabata har ila yau labarin ya kara da cewa a karon farko wata kungiyar kwallon kafa ta kasa kasashen tsakiya da kuma arewacin amurka ta sami damar kaiwa ga wasa na karshe a gasar fifa ta kungiyoyin kwallon kafa duk da cewa bata kai ga burinta ba an tashi wasan da ci daya da nema inda 'yan wasan kungiyar bayan munich suka saka kwallo tilo a ragar mexico uanl tigers masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. shirin nan na afirka a yau da sunusi ino wunce zai gabatar afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun matsalolin tsaro ne da suke ci gaba da addabar nahiyar Afirka da zaman shugabannin ƙasashen Afirka membobi a ƙungiyar tarayyar Afirka suka tattauna tattauna da ni sunu suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugabannin kasashen afirka membobi a kungiyar tarayyar afirka a yayin zaman taron su karo na 34 da suka gudanar na tsawon kwanaki biyu ta hanyar sadarwa ta intanet sun tattauna batun matsalolin tsaro da suke ci gaba da addabar nahiyar tare da sake zaben musa faki muhammad a matsayin sabon shugaban kwamitin zartarwa na kungiyar tarayyar afirka don sake wa'adin wasu karin shekaru hudu na daban bayan karewar wa'adinsa na farko shugabannin kasashe Mambobi a kungiyar tarayyar afirka sun gudanar da zaben shugaban kwamitin zartarwa na kungiyar bayan da aka ɗauki matakin gudanar da kwaskwarima a yanayin tsarin matsayin a lokutan baya-bayan nan musamman domin samun karfin gwiwar kalubalantar matsalar annobar cutar corona da masifar matsalar tsaro da na tattalin arziki da suke ci gaba da addabar nahiyar dan takara ɗaya tilo da ya nemi matsayin kuma ya lashe zaben da aka gudanar shine tsohon firaminista ministan kasar chadi musa faki muhammad kuma tsohon shugaban kwamitin zartarwar kungiyar da ya shafe shekaru hudu a kan karagar inda ya samu nasarar sake lashe zaɓe da ƙuri'u hamsin da ɗaya cikin hamsin da biyar na yawan masu kada ƙuri'ar a bayan zabensa musa faki muhammad ya rubuta a shafin sa na totar cewa ina jin sauƙin kai mai tsanani sakamakon nuna aminci gare ni mai tsawon tarihi da mafi yawan ƙuri'u kamar yadda ya taya monica isanza baganwa munnar zabarta a matsayin mataimakiyarsa babban kalubalen da ke gaban musa faki shine matsalar rikicin cikin gida da ke ci gaba da addabar wasu kasashen kungiyar kuma babu wani gagarumin mataki da kungiyar tarayyar afirka ta dauka na warware su musamman rashin kwakwaran matakin da majalisar zaman lafiya da tsaron kungiyar ta gaza dauka na gudanar da zaman tattaunawa kan batun rikicin kasar kamaru tsakanin gwamnatin kasar da 'yan awaren yankin da ke magana da harshen turanci ko neman hanyar warware rikicin da ya kunno kai tsakanin gwamnatin Mozambique da kungiyar masu tsauro ra'ayin addinin Islama ta kasar. Hakanan yana daga cikin manyan kalubale da suke gaban sabon shugaban kwamitin zartarwar kungiyar tarayyar Afirka batun matsalar rikicin kasar Habasha, kasar da a cikin ta ce cibiyar kungiyar tarayyar Afirka take. Rikicin kasar ta Habasha ya kunno kai ne tsakanin gwamnatin tarayyar kasar karkashin jagorancin firaministan kasar Abiy Ahmad da 'yan awaren kungiyar Tigray People's Liberation Front da ke neman ɓallewa daga ƙasar a shiyar arewacin habasha rikicin da ya fi tsanani a tsakanin rikice-rikicen da suke addabar nahiyar afirka a farkon bullar rikicin ƙasar habasha kafin gwamnatin ƙasar ƙarƙashin jagorancin firaminista abiy ahmad ta ɗauki matakin ƙaddamar da har-haren soji kan 'yan awarar lardin tigray manyan wakilan kungiyar tarayyar afirka sun buƙaci gudanar da zaman tattaunawa tsakanin gwamnatin habasha da 'yan awaren kasar amma firaminista abiy ahmad ya yi watsi da buƙatar zaman tattaunawan yana mai jaddada aniyarsa ta ƙaddamar da hari kan lardin da cewa gwamnatin tarayyar kasar za ta wanzar da doka da oda ce sannan zaman taron shugabannin ƙasashen afirka membobi a ƙungiyar tarayyar afirka na wannan karo ya zo daidai ne a lokacin da sabon zababben shugaban shugaban kasar amurka joe biden ya bayyana shirin sa na sake kulla kyakkyawar alaka da kungiyoyi gami da cibiyoyin kasa da kasa da na yanki misali kungiyar tarayyar afirka shugaban kasar amurka joe biden a wani jawabi da ya gabatar ta hanyar kafar sadarwa ya bayyana cewar sabuwar gwamnatin sa za ta buɗe sabon shafin diflomasiya da haɗin gwiwa da kungiyar tarayyar afirka domin aiki tare da nufin neman hanyar warware rikice-rikice da suke addabar nahiyar musamman zubar da jinin dan adam dangane da matsalolin tsaro da suke ci gaba da addabar kasashen nahiyar afirka ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suna magana kan abin da ke faruwa a tarayyar najeriya agnes kallamat mai bincike a majalisar ɗinkin duniya musamman kan aiwatar da kisa ba tare da gudanar da shari'a ba ta bayyana cewa matsalolin tsaro da suke addabar najeriya sun janyo bullar rikice-rikice da suke buƙatar ɗaukar matakan magance su cikin gaggawa kuma rashin yin hakan zai janyo dagular matakan tsaro a sauran kasashen afirka jami'an tsaro a ƙasa mafi girman al'umma a nahiyar afirka sun kasance cikin fuskantar rikicin masu ikirarin addini tsawon fiye da shekaru goma sha a shiyar arewa maso gabas da gungun mahara masu sace mutane domin neman kuɗin fansa a shiyar arewa maso yamma da kuma matsalar ɗauki ba daɗi tsakanin manoma da makiyaya a yankin da ke tsakiyar ƙasar sakamakon haka kalimat da siffanta na najeriya da cewa rufaffiyar tukunyar girki ce mai dauke da tarin rikice-rikice na cikin gida a tare manema labarai da ta gudanar a birnin abuja fadar mulkin kasar ta najeriya ta bayyana sakamakon farko-farko da ta kai gare su bayan ziyarar aikin da ta gudanar a kasar har na tsawon kwanaki goma sha biyu tana mai bayyana cewa yanayin da na tarar abu ne mai tsananin takaici da damuwa sosai ta kara da cewa jami'an 'yan sanda da na soji suna yin amfani da karfi fiye da da kima a sassa daban-daban na kasar kuma babu wani mataki da ake ɗauka na gudanar da bincike kansu ko gurfanar da su a gaban kotu domin hukunta su madan kalemat tana cewa najeriya tana buƙatar canji tare da garan bawul a tsarin shari'arta da kuma a rundunar tsaronta na soji da na 'yan sanda da haka zai katange mutane daga ɗaukan matakan wuce gona da iri saboda rashin adalci da suke fuskanta daga jami'an tsaron ƙasar tana mai jaddada cewa rashin hukunta jami'an tsaro da suke wuce gona da iri kan al'ummar ƙasa zai sanya hakan ya zame wata al'ada da ta watsu a fagen rayuwa wanda hakan kuskure ne mai girma saboda rashin kula da wannan matsala za ta iya watsuwa a sauran ƙasashen yankin sakamakon muhimmiyar rawar da ƙasar take takawa a wannan nahiya. kididdiga tana nuni da cewa tun bayan bullar rikicin ƙungiyar boko haram rikicin ya raba mutane fiye da miliyan biyu da dubu ɗari hudu da muhallinsu a yankin tafkin chadi kuma duk da kwararan matakan da rundunar sojin ƙasar ke ɗauka a fagen fatattakan mayakan ƙungiyar boko haram tare da kwato yankuna da 'yan ƙungiyar boko haram suka kwace a shekarun baya a yankunan da suke shira arewa maso gabas fararen hula 'yan gudun hijira da rikicin da ya raba da muhallinsu a ƙasashen najeriya chadi da kamaru suna fuskantar matsalolin take haƙƙin ɗan adam da suka haɗa da fyaɗe da tilastawa ƙananan yara da mata yaƙi inda ake ɗaura wa mata jigidar bama-bamai domin kai har-haren ƙunan baƙin wake a 'yan shekarun baya-bayan nan ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun bayyana cewa yankin tafkin chadi yana cikin yankuna da ake fuskantar matsalolin kare haƙƙin ɗan adam inda yawan 'yan gudun hijira suka haura mutane miliyan uku da dubu biyar cikin cikin ɗari daga mutane da rikicin ƙungiyar Boko Haram ya rutsa da su baya ga wasu fiye da mutane miliyan biyu da ɗigo biyar da suke gudun hijira mazauna yankunan shiyar arewa maso gabas a cikin Najeriya da kuma wasu fiye da dubu ɗari shida da tamanin daga ƙasashen Kamaru, Chadi da Nijar da rikicin na ƙungiyar Boko Haram ya raba su da mahallinsu yayin da wasu dubu ɗari biyu da casa'in da biyu da suka watsu a tsakanin ƙasashen hudu domin neman mafaka har ila yau rikicin ƙungiyar kungiyar boko haram ya janyo bullar matsalar karancin abinci da rashin abinci mai gina jiki inda matsalar ta shafi sansanonin 'yan gudun hijira da suke kasashe hudu na yankin tafkin chadi da rikicin ƙungiyar boko haram ta rutsa da su duk kuwa da namijin kokarin da gwamnatoci da ƙungiyoyin ba da agaji na kasa da kasa suke yi a fagen taimakon dan adam a shekara ta 2019 amma a wancan lokaci an samu mutane kimanin miliyan uku da dugo biyar da suke fama da da matsalar karancin abinci a yankin tafkin chadi inda rayuwarsu ta dogara daga irin abincin tallafi da ake rabawa daga kungiyoyin jin kan dan adam tabbas sojojin najeriya sun ɗauki matakan fatattakan mayakan kungiyar boko haram daga yankunan kasar masu yawa tare da shimfiɗa ikon su a cikin su a wancan lokaci amma sai dai kungiyar ta boko haram ta ɗauki sabon salon kaddamar da hare-hare kan garuruwa da suke makwabtaka da su lamarin da ya tilasta wa mazauna garuruwan tserewa da daga muhallinsu kamar yadda 'yan gudun hijirar da suka dawo muhallinsu bayan korar mayakan kungiyar boko haram daga ciki suke fuskantar hare-hare da makamai masu linzami daga bangaren kungiyar boko haram domin hana su zama cikin kwanciyar hankali wata masifa ta daban da a halin yanzu take addabar al'ummun yankin arewa maso gabas a najeriya ita ce matakan da mayakan kungiyar boko haram suke ɗauka na kai farmaki kan manoma da musanta da suke fita zuwa sanarwa sana'o'insu a dazukan da suke gefen garuruwansu inda suke aiwatar da kisan gilla kansu ko yin awon gaba da su domin neman yin musaya da su da mayakansu da jami'an tsaron najeriya suka kama lamarin da ya katange mutane daga fita neman abinci wanda hakan ke matsayin babbar barazana ga rayuwarsu ta nan gaba ko kuma dogaro daga kayayyakin jin kai da ake rabawa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 kuma shirin nan naku mai farin ji na masu saurare wanda hassan barka ke gabatarwa muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Masu sauraron Radio Hausa BOH barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa BOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da hasa zumunci. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku na gashe-gashe ma'ana da yasa da zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Umar Taku Kadamari a garam jamhuriyar Nijar. Yau na shigo ku bani dama ne domin meka gaisuwa ta ga 'yan uwa ga abokan arziki irin su sunusu maɗattai garin Dama Garam? akwai Letoro mai isassu bakin ofital akwai Abdo Kibiya a nan gawan Katare akwai na agwa mai liki bakin ofital akwai Mujin mai adadin sau maɗattai akwai Ahamusu mai dan kuka akwai shugaba Raba mai aski irin su su sada sa'idu daura iliya mai shayi garkin daura akwai aminu dogon yaro maradi hamza auta yan kalanda akwai abdurrauf duniya sai allah ya akwai alhaji abubakar garambe a yamai akwai babana mamman falala a yamai akwai haladu mai ruwa akwai malam tanimu akwai zanaidu a tashi lafiya sashen hausa mulkin jamhuriyar musulunci ta adam magana umar taku kadamari a damagaram assalamu alaikum gidan radio na iran boh to muna godiya kuma muna muku fatan alkhairi ubangiji allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi kuma na sharri allah ya tunkuɗe mana ni ne naku dai kamar da aka saba mamman sani ɗan nijar mazaunin ƙasar faransa ina gaida dukkanin sauran yan eh, uwana da suke cikin haɗin kan ƙasa kuma da muhammad eh, middin da yake birnin agades da kuma sauran yan uwa da ban kira sunansu ba duka ina gaida kowa da kowa ina muku fatan alkhairi Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadura Diga Gadan Fulani wata shugaban kungiyar alkhairi muka zo reshin jihar Bauchin Najeriya to yau zan yi amfani da wannan dama mun mika sakon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su Ibrahim Dan Fulani yari Ilyas Yakubu Digawa Itas Gadau Ilyasim Ilyas Bulawa akwai yaya Adam Nazare Muttaka MTK Shauya Wale Sani Takai Usman Direban Bajat Bula Makulla Kandila Bukar Nijar akwai Haliya Jafar Unguru akwai shugaba Ilya mai shayin garkin daura akwai abban jummai akwai husaini abba dambam akwai wari malam bare bare zuwa usman kasin kiringi usman garkon matasa akwai ibrahim salis dan kaduna ibrahim sd kusfa zaria ibrahim iromo da ake awai akwai isa jikan mai saje sama'ila dan dore shefu kashalla akwai dula kafi mata kulliya girgin masoya da dukkan masu sauraron wannan gida rediyo mai gaishe ku kadura diga gadan fulani wani shugaban kungiyar da alkhairi muka zore shi jihar bauchi yaushe assalamu alaikum radio murya musulunci ina muku fatan alkhairi da fatan kuna cikin koshin lafiya dan Allah ku ba ni dama mi kan gaisuwa ta taban girma ga yan uwa da munan arziki kamar haka akwai legoro wanda yake mata mai akwai alhaji mamman wanda yake tasawa nan Nijar akwai mamman mamman wanda yake radio Kaduna akwai alhaji Musa Ngaro wanda yake Kaduna Ba bazamanta da na agwa mai faci wanda yake da magaran akwai alhaji Salisu mai kalanzi nazir yan kaji saman naka wanda suke kaduna ba zan manta da alhaji musawa wanda yake nan katsina ba zan manta da alhaji sale wanda yake garin saudiya da fatan duk suna cikin koshin lafiya to da fatan dukkanin waɗanda kai da sun ji sakonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake hada mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya to sai kuma shirin nan na kyasoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin wanda suka hada da littafin da Stan na Atila Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Matnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. To madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun tsaya a inda muka ambaci yaƙe-yaƙen Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib salam guda uku wanda su ne yaƙin Jamal da Siffin da kuma Nehrawan. Mun kuma bayyana cewa dukkanin wa'annan yaƙe-yaƙe guda uku gaba ɗayansu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wa sahabbansa kan cewa Ali ibn Abi Talib salam zai jagorance su kuma shine kan gaskiya. Bayan gama yaƙin Basra wato Jamal Imam imam ali salam ya koma garin kufa a shekara ta 36 bayan hijira sannan ya yanke shawarar cewa zai dawo da hedkwatan hukumarsa daga madina zuwa kufa saboda garin ya fi zama a tsakiyar daular musulunci sannan kuma zai ba shi damar kawo ƙarshen irin fitina da kuma kutsa wanda muawiya dan abin sufiyan yake yi a ƙasar ta iraki to amma kafin imam ali salam ya fuskanci muawiya da mutanensa don dawo da shi kan tafarkin gaskiya ya yi ƙoƙarin magance matsalar ta hanyar ruwan sanyi da tattaunawa da kuma fahimtar juna don haka manzonsa mai suna jarir shugaban kabilar bani bajila kana kuma gwamnan hamidan ya je ƙasar sham don tattaunawa da muawiya da abin don tattaunawa da muawiyar abi sufyan amma abin bakin ciki ko da ya isa sai muawiyar da abi sufyan ya siye shi da kudade masu yawa da kuma shirya masa bukukuwa da dai dukkanin abubuwan kawa da sauransu na duniya jarir ya ci gaba da zama a sham har na tsawon watanni uku sannan ya dawo ya ce wa amirul muminin alim da abi talib alaihi salam ai babu yadda za a yi a yi sulhu da muawiya sai an binciko waɗanda suka kashe usman kuma an hukunta su wato a takaice dai muawiya ya fake da neman jinin halifa usman don cimma burinsa na tawaye wa halittacciyar gwamnatin imam ali salam daga baya dai jarir ya ba shugaban rundunar imam ali salam ya koma cikin rundunar muawiya a lokacin da ya fahimci cewa tattaunawa ba za ta dawo da shi kan hanya ba sai imam ali salam ya ga cewa babu wani abin da ya fi shirya yakar 'yan tawaye don haka sai ya shirya rundunarsa ya fita ya nufi kasar sham kafin ya isa wajen muawiya ya tar da rundunarsa a wani wuri da ake kira siffin a cikin ƙasar sham hakan kuwa ya faru ne a watan zulhijja shekara ta 36 bayan hijira a siffin da muawiya ya ajiye sojoji kimani dubu goma ƙarƙashin jagorancin kwamandansa abu aur a bakin tafkin da ke wajen inda ya umarce su da su hana sojojin imam ali salam ruwan sha ganin haka sai imam ali salam ya tura sa bin sauhan al'abidi zuwa wajen muawiya yana mai ce masa babu buƙatar ya ɗauki wannan matakin don kuwa mutanen da ya hana su ruwa ai musulmi ne yana mai jaddada masa cewa da a ce shi ne ya rika zuwa wajen nan ba zai hana su ruwan sha ba amma ina sai muawiya ya mai da martani da cewa wa'anda suka kashe usman ai ba su bari an bashi ruwa ba lokacin da suka kewaye gidansa don haka muawiya yana ɗaukar fansa ne akan hakan ganin haka sai imam ali alaihi salam ya tabbatar da cewa 'yan tawaye ba za su sauko ba sai ya kaddamar da hari karkashin jagorancin Malik al-Ashtar jarumin kwamandan Amirul Muminin Ali ibn Abi Talib salam nan take kuwa ya yi kace-kace da sojojin Muawiya bayan yaƙi mai tsanani ya kore su daga wajen da kuma daga bakin tafkin. To amma sabanin Muawiya Imam Ali salam sai ya bar sojojin 'yan tawayen su yi amfani da ruwan don biyan bukatan Daga nan sai Imam Ali salam ya ya raba dakarunsa na sojoji dubu casa'in zuwa rundunoni bakwai ƙarƙashin jagorancin jaruman kwamandojinsa shi ma a nasa ɓangaren muawiya ya raba nasa dakarun na sojoji dubu ɗari da ashirin zuwa rundunoni bakwai ta haka kowace rana runduna guda sai ta fuskanci yar uwarta na 'yan tawaye a yi ta gwabzawa imam ali salam ya yi ƙoƙarin ganin bai yi yaƙi na gaba ɗaya ba saboda gudun kada a zubar da jinin musulmi da yawa don haka a mafi yawan lokuta an yaƙe-yaƙe ne na mutum guda-guda daga kowane ɓangare ko kuma 'yar ƙaramar runduna ta fuskanci wata runduna haka dai yakin ya ci gaba har ƙarshen watan zulhajji da kuma shigowar watan muharram inda aka tsaida yaƙi saboda musulunci ya haramta yaƙi a cikin watan muharram a daidai wannan lokacin da imam ali salam ya yi ƙoƙarin ganin an dakatar da yaƙin ta hanyar tattaunawa yana mai cewa a shirye yake ya hukunta hukunta wanda suka kashe halifa Usman matukar dai Muawiya zai nuna masa wanda suka kashe halifa na uku amma Muawiya ya ki yadda ya tsaye da yaki saboda dama da wannan yaudara ta maganar daukar fansan jinin Usman ya sami mutane da yawa suka bi shi Yaƙi ya sake barkewa bayan shigowar watan safar inda aka yi ta yi har na mako guda. A mako na biyu Imam Ali salam ya shigo fagen fama da kansa a karo na farko inda ya gama da duk wanda ya tunkare shi har sai da ya rasa wanda zai fito ya tunkare shi saboda jarantansa da aka san shi da ita. Haka dai aka yi ta rasa mutane a bangarorin biyu daga bangare Amirul Mu'minin salam an rasa amar ibn Yasir da Hashim bin Udba da dai sauransu. Masu sauraro a nan zamu dasa yaya cikin shirin mu ne sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abin da zai biyo baya shine shirin nan na tarbiyyar iyali tare da awal kunya. tarbiyyar iyali masu sauraro barka mu da haka ko barka mu saduwa a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuttubar masana da manzarta don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin iyali na tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku da gidan rediyon BOH da kashin Hausa TV da ke binin Tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan lokacin ce tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau dinnan. nan. a cikin shirin namu yau za dai mu ci gaba ne da sauraron alama Hafizu muhammad sa'id jagoran hadar center for islamic propagation da ke birnin kanan nigeria inda zai tashi kan yadda za a riskar da yaro ga mahaifinsa alama bismillah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad ya za mu riskar da yaro da babansa shari'a tana cewa idan dai aka samu duholi tare da inzali ko inzalin ya kasance a cikin al'aurar uwa ko gefen al'aurarta ko shigar maniyinsa ta koyaya ne to za a jingina ɗan zuwa ga uban amma in ya shiga bai inzali ba akwai ishkali a jingina shi da ɗan hakanan ya zamanto an yi wata shida ko sama da wata shida daga lokacin kwanciya zuwa haihuwa sannan kada ya wuce mafi nisan muddar ciki wato shekara guda amma idan bai duholi ba bai inzali ba wato bai shiga ba bai kuma fitar da ruwansa ba a cikin al'auranta ko a gefe ta yadda za a yi tsammanin cewa mahaifata a matsayinta na su ta jawo ruwansa a ciki to ba zai yi ba a gina shi da babansa wajibi ne a kore shi hakanan ma da ya duholi bai in zali ba ko ta zo da ɗa ƙasa da wata shida daga lokacin da suka kusanci juna da mahaifinsa ko ya zamanto an wuce shekara guda to duk anan ba za a jingina ɗan da shi ba idan waɗannan sharuɗa suka cika to ɗanasa ne bai halatta bai kore shi ko da ko wani ya kusance ta daga baya idan ya kore shi ya zalunce ta hakanan idan ya kore shi bai koru ba idan auren da'imi ne sai idan la'ani aka yi da shi da ita gaban hakimin shari'i ko a kotu sabanin idan auren ya kasance aure ne yankakke wato auren da aka fi sani da auren mutu'a idan ta haifi yaron bai halatta bai kore shi da cika waɗannan sharuɗa idan ya kore shi bai koru ba a zahiri idan ya kore shi zai koru da gare shi amma ba li'ani sai dai idan ta ce nasa ne to dole zai rantsuwa domin ya kore shi ɗa baya koruwa da gare shi idan ya ce ya yi azalu azalu shine fitar da ruwansa wajen al'aurata idan ya kore ɗansa na auren mutu'a ba a yin li'ani tsakaninsa da matar sai dai zai rantse idan da ta ce nasa ne ya ce ba nasa ba ne da za ta ce nasa ne ya ce ba nasa ba ne ya yi musunsa rantsuwa ta hau kansa a kan cewa ba nasa ba ne ba a kore yaro saboda ana yin azalu idan ya kore shi ya ce ba nasa ba ne don yana yin azalu ba baya kowarwa da gare shi sai da li'ani fitar da ruwansa wajen al'auran matarsa ba hujja ba ne na cewa ba za ta iya ɗaukar ciki da gare shi ba da za a samu kwance shubha tsakanin namiji da mace me kwance shubha ta kusance shi ta ɗauka mijinta ne ko ya kusance ta ya ɗauka matarsa ce ko kuma ta fito daga gidan miji ta auri wani mutum su kusanci juna ashe auren farko bai mutu ba to duk wani ana ce mishi kusanta shubha wato kusanta ce bisa jahilci kwanciya ce bisa jahilci idan zai yiwu a jingina ɗan da shi mijin na biyu to za a jingina shi da shi idan ya zamanto daga kusantarta da ya yi baya ƙasa da wata shida baya kuma sama da shekara ɗaya idan ya kasance wani mutum ne daban ya kusance ta kusancin shubaha to shi ma za a jingina ɗan da wannan mutumin masu raro kada ku shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radiyon BOH da ke karkashin Hausa TV a nan binin Tehran ta kasar Iran da muke sauraron alama wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan sabanin miji da mata kan daukar ciki. Idan da miji da mata za su yi sabani ta ce ya shiga ya ce bai shiga ba ya musun cewa sam ya shiga ya ce shi bai mata ba kusan ba bai ma a matsayin mace ba to a nan ya rantse sai ya zamanto kenan ba ɗansa ba ne amma da sun tabbatar da ya shiga amma suka yi saɓani kan muddar da ya kusance ta ta ce an kai wata shida daga kwanciyarsu shi kuma ya ce ba a kai wata shida ba kamar ya ce wata biyar ne ko hudu ko kuma ta ce bai kai shekara ba amma ya wuce wata shida shi kuma ya ce ya wuce shekara to a nan maganar matar ita ce magana idan ta rantse sai ta rantsuwa sai dan ya zama tabbas na sani hakanan da zai saki matarsa da ya riga ya holi da ita ya kusance ta sai ta yi idda ta yi aure sannan ta haihu idan ba zai yi ba a jingina dan da miji na biyu kawai misali ta haife shi ƙasa da wata shida da aurenta da miji na biyu to a nan ɗan za a jingina shi ga mijinta na farko kuma za ta bayyana cewa mijinta na biyu ya aure ta ne cikin idda bisa rashin sani za a raba auren kuma aurenta ya haramta gare shi har abada saboda ya riga ya kusance ta alhali tana cikin idda ko da ko da rashin sani ne amma da zai zamanto ta rabu da na ɗaya sama da shekara to tabbas ɗan ɗan mijinta ne na biyu bayan da za a yi a jingina shi da mijinta da ya sake ta amma da zai yiwu a jingina shi da miji na ɗaya da kuma na biyun kowanne zai yi kawai misali ta haife shi ta wuce wata shida da rabuwa da wancan gidan miji na farko kawai misali a ce watan ta tara da rabuwa da miji na farko amma kuma watan ta bakwai da aurenta da miji na biyu a nan ɗa na miji na biyu ne duk sanda ya zamanto zai iya yi wa a jingina ɗa da miji na farko da miji na biyu to za a jingina shi da miji na biyu ne ɗansa ne hakanan da za a ce tana da aure sai kuma wani ya kusance ta kusanci na shi ba, ya ɗauka matarsa ce sai ya kusance ta ko kuma ita ta ɗauka mijinta ne sai ta yadda ya kusance ta kamar yadda wannan yana iya faruwa akwai wanda ya bani labari cewa matarsa ta zo da 'yar uwarta sun kwanta a gidansa to da daddare sai ɗauka yar uwarta ta ita ce matarsa saboda kamar su ɗaya ba su da bambanci tagwaye ne kuma ya kusance ta daga baya ta bayyana ba ita ce matarsa ba ko wanda suka yi hatsari akwai kuma wanda ya ba labarin wani shi ma motarsu ta lalace a daji kuma gashi dare ya yi sai aka tsaya dole aka kwana sai aka ware mata can gefe maza suna can gefe to matar wani sai ta koma can gefe ita kadai akwai wani ga dukkan alamun fasiki ne da daddare sai je mata kuma ita a wannan yanayi ta ɗauka mijinta ne da asuba an yi sallah sai ta kula mijinta bai ji ya yi wanka ba bai kuma yi wani taimama bai yi sallah sai take tambayarsa ya na gaba ka yi taimama ba ka yi sallah da arwala ya ce lafiya ta ce kamanta abin da ka zo jiya da daddare da duk wannan ita a bangaren ta an yi kwanciyar shubaha rashin sani ta ɗauka mijinta ne irin wannan da za ta samu ciki to ɗan mijin ne duk sanda wata mata wani ya kusance ta bisa shubha ko kuma bisa fasikanci don ta samu ciki cikin namijin ne dokar alwaladul firash da na shimfiɗa ne tana gudana a kansu amma da ba zai yi ba a jingina shi da mijin kamar mijin bai taba kwanciya da ita ba a nan ɗan wancan mutumin ne amma da mijin mijinta yana kusantar ta kuma ta ji ko dai bisa ha'inci ko bisa rashin sani ta kusanci wani kamar kusantar namiji bisa rashin sani da muke magana da muke cewa kwance shubha a nan dan namijin ne. masu raro ga shi dai allama ya fara sakin jiki da wannan bayani na tarbiyyar yara to amma a nan za mu sa masa wakafi daga dai karshe muna yin wa allama muhammad sa'id jagoran hadin center for islam propagation da ke birnin kano godiya ta musamman da waɗannan bayanai a maimakon rediyon boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran a ƙasar iran ne awar kun da na shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yanzu ga shirin nan na duniyarmu a yau duniyarmu a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau kuma sake kasancewa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau shirin da ke nazari sharhi ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankali a wannan duniyar. To shirin yau zai mai da hankali ne kan martanin Iran ga kasashen turai game da wasu matakai da Iran din ta dauka a baya-bayan nan kan yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma da ita a shekarar 2015. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. madalla ministan harkokin wajen iran muhammad jawad zarif ya buƙaci kasashen turai waɗanda suka rage a yarjejen nukiliyar ƙasar da su karanci ƙudiri mai lamba 36 na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya game da yarjejeniyar nukiliyar ƙasar ta 2015 da wasu wasiku da iran ɗin ta ake kan wannan batun kafin su kai ga babatu game da matakan da iran ɗin ke ɗauka a baya-bayan nan zarif ya mai da martani ga kasashen ne da suka hada da faransa jamus da kuma birtaniya akan yadda suka kasa ga komai game da yarjejeniyar nukiliyar ta 2015 bayan da amurka ta fice daga cikinta babu wani mataki da kasashen suka dauka na zahiri bayan ficewar amurka daga yarjejeniyar amma su ne sahon gaba wajen kalubalantar duk wani mataki da iran take dauka daga ɓangaranta a cewar muhammad shawar zarif kawo yanzu dai a cewarsa babu wani abin a zo a gani da kasashen turan suka taɓaka da ganin sun rage wa iran raɗaɗi game da takunkuman da amurka ta labta mata a cewarsa wannan ita ce kawai hanyar da iran za ta nuna fushinta game da rashin cika alkawarin kasashen turawan uku bayan da amurka ta janye daga yarjejeniyar da labta mata takunkumai martanin na ministan harkokin wajen kasar ta iran na zuwa ne bayan da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e ta sanar da cewa iran ta soma samar da karfin uranium duk da gargadin da kasashen yammacin duniya suka yi mata cewa yin hakan ta tamkar keta yarjejeniyar ce da aka rataba wa hannu a shekarar 2015 iran dai ta ce tana yin hakan ne domin martani ga jerin takunkuman kare tattalin arziki da gwamnatin amurka karkashin jagorancin tsohon shugaban donald trump ta sanya mata a shekarar 2018 lokacin da ya yi watsi da yarjejeniyar da aka kulla jamhuriyar musulunci ta iran na mai ci gaba da nanata cewa amurka ce ta fara sabawa yarjejeniyar kuma take ci gaba da sabawa alkawuran da ta dauka a sanarwar da suka fitar a ranar juma'a kasashen uku na turai da suka hada da jamus birtaniya da kuma faransa sun ce sun damu matuka game da rahoton na iaea e game da matakin da iran ta dauka na baya-bayan na sarrafa karfin uranium a ranar laraba ne hukumar ta ce darakta janar ɗinta ya sanar da kasashen da ke cikinta game da abubuwan da suka faru a baya-bayan nan akan shirin iran da samar da karfen uranium a wani bangaren shirin na samar da fetur a yarjejeniyar da aka kulla iran ta amince ba za ta samar da karfen uranium ko kuma ta gudanar da bincike don bukasa uranium ba nan da shekaru goma sha biyar sai dai watsi da amurka ta yi da yarjejeniyar ya sanya ita ma iran ta fara daukan wasu matakai na jingina aiki da wasu bangarori da rijijar ta kunsa birtaniya faransa da kuma jamus da har yanzu ke cikin yarjejeniyar sun ce sun yi matukar damuwa da jin sanarwar da iran ta fitar kan batun sun yi gargadin cewa iran ba ta da wata hujja ta samar da karfe uranium don samar da karfe uranium zai iya jawo da martani na soji amma a cewar iran abin mamaki shine kasashen ba su taba nuna damuwarsu ba akan yadda amurka ta saba wa yarjejeniyar balle takunkuman da ta kakaba mata baya ga hakan kuma su kansu ba su mutunta alkawuran da suka daukar wa iran ba na rage mata radadin takunkuman da amurka ta labta mata sarrafa uranium a wannan gabar da Iran ta ɗauka a baya-bayan nan ba shine karan farko ba don kuwa a kwanakin baya Iran ta sanar da shirin ta na tashi sinadarin uranium dinta da kashi ashirin cikin ɗari. A watan Disamba ne Majalisar Dokokin Iran ta amince da kudurin doka da ya buƙaci gwamnati kammala tashar kira makaman uranium da ke Sifahan. 'Yan majalisar sun gabatar da kudurin ne bayan kisan da Iran din ta ce Isra'ila ta yi wa masanin nukiliyar ta fakir zade a watan Nuwamba. jamhuriyar musulunci ta iran ta ce za ta kafa na'urorin ce ranar samfarin irm2 guda dubu a cikin watanni uku masu zuwa a tashar nuclear nantans da yake sanar da hakan kakakin hukumar makamashin nukiliya ta kasar iran da rizka malvandi ya ce hukumar ta gama duk wani shirinta kamar yadda jagoran zuwa zuhal musulunci na kasar ya bayar da umarni musa bandi ya ce duk waɗannan ayyukan ana yin su ne da kayayyakin da iran ta kira da kanta kamar yadda ya faɗa wa 'yan jarida yayin ziyarar da shugaban majalisar dokokin kasar muhammad bagir kalibab ya kai a tashar fardo a kwanan bayan iran ta sanar da fara tatse sinadarin uranium zuwa kashi ashirin cikin 100 a tashar ta fardo bayan da majalisar dokokin kasar ta bukaci hakan iran ta kuma yi barazanar rufe tashoshin nukiliyar ta ga hukumar hana yaduwar makaman nukiliya ta duniya idan dai amurka ta yi kunna uwar shegu game da bukatar ɗage mata takunkumi game da batun sabuwar gwamnatin amurka wacce ta yi kamfe ɗinta da cewar za ta dawo cikin yarjejeniyar ta biyar shugaban ƙasar iran hassan ruhani ya bayyana cewa har yanzu sabuwar gwamnatin ba ta nuna da gaske take ba game da batutuwan da suka shafe iran Mr. Ruhani ya bayyana haka ne yayin da yake kaddamar da wasu manyan ayyukan kiwon lafiya a ma'aikatar lafiya ta ƙasar Shugaban ƙasar Iran ya ce yanzu dai Iran ta zura ido ta ga abin da sabuwar gwamnatin Amurka za ta yi domin shafe laifukan da tsohuwar gwamnatin amurkar ta aikata kan al'ummar iran har yanzu dai ya sake nana ta cewa siyasar matsin lambar da amurka ta kwashe dogon lokaci tana yi kan iran ta cutara don haka ne shugaba ruhanin ya buƙaci sabuwar gwamnatin amurka da ta duba hanya mafi sauki domin tattaunawa da iran ba wai amfani da matsin lamba ba don kuwa duniya gaba ɗaya ta shaida cewa matsin lamba kan iran ya cutara shugaba ruhanin ya bayyana trump da wanda ya shafe tsawon lokacin mulkinsa yana aikata ayyukan ta'addanci kan al'ummar iran da hana kasar samun magunguna a daidai lokacin da duniya ke fama da annobar corona shugaba hassan ruhanin na iran ya bayyana cewa iran ta samu nasarar jurewa takunkumai da matsin lambar amurka shugaban ya bayyana hakan ne lokacin da yake gabatar da shawabi dangane da zagawar lokacin gudanar da bukukuwan samun nasarar juyin halin musulunci a iran wanda ya cika shekaru arba'in da biyu a bana ya ce tun bayan samun nasarar juyin halin musulunci na iran iran take fuskantar matsin lamba da takunkumai daga amurka amma a cikin shekaru uku da suka gabata kasar ta fuskanci takunkumai mafi tsanani a ƙarshen gwamnatin trump da nufin durkusar da kasar baki daya shugaba ruhanin ya ce a cikin waɗannan shekarun ne kuma kasar ta samu wasu manyan nasarori da ba taɓa samu ba a baya a ɓangaren bunkasa sana'o'inta na cikin gida da kuma dogaro da kanta ya kara da cewa a cikin waɗannan shekaru uku kasar ta samar da abubuwa na kasuwanci da take fitarwa zuwa kasashen ketare waɗanda ba su da dangantaka da arzikin ɗanyen man fetur da dangoginsa wanda a shekara tana samun fiye da dala biliyan talatin ta hanyar su haka lamarin yake a cewarsa a bangaren samar da kayayyakin kiwon lafiya noma madatsan ruwa karfin wutar lantarki da kuma bangaren ayyuka na nukiliya da kuma samar da mahimman kayayyaki na soji da sauran ayyukan tsaro halin da ake ciki dai jagoran juyin jihar musulunci na iran ayatollah sayyid al ya bayyana cewa iran zata zata dakatar da matakan da ta dauka kan yarjejeniyar nukiliya ne idan kawai amurka ta janye mata gaba ɗayan takunkuman da ta kakaba mata ya ƙarar cewa kuma iran tana buƙatar haka ne a zahiri ba wai da fatar baki ba a ɗaya bangaren kuma ya kara da cewa matsayin jamhuriyar musulunci na ƙarshe shine amurka ta fara ɗage dukkan takunkuman da ta kakaba wa iran sannan iran ita ma ta kawo ƙarshen matakan da ta ɗauka na daina aiki da wasu bangarori da yarjejeniyar ta kunsa wannan dai ya nuna yadda har yanzu da sauran na akaba game da batun warware takaddamar da ke tsakanin iran da kuma amurka game da yarjejeniyar ta dubu da goma sha biyar inda kowane daga cikin kasashen ya yi tsayin gwaman shaki to masu sauraro ganin lokacin da muke da shi a nan za mu dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya masu sauraro da haka muka zo karshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin na wannan lokaci muna fatan kun ji daɗin dukkanin abubuwan da ka saurara amma kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio sai kuma gobe idan Allah ya kai mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh